Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 26 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan illar canza launin fata abinda ake kira skin bleaching a turanci. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci a teburin tattaunawar. Sannan za mu ziyarci filin ƙwallamar mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba ta da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana baki a teburin tattaunawar Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da likitoci inda za mu tattauna akan maganan sake launin fata wato bleaching. cikin zauren namu muna tare da dr alfa yakubu wanda yake likita ne a asibitin koyarwa ta jami'ar ahmadu bello da ke shika bangaren eh, kula da kananan yara sai kuma dr aliyu muhammad wanda yake bangaren lafiyar kwakwalwa da kuma dr abdullahi abdulwahab yakubu shi ma da ke bangaren eh, lafiyar kwakwalwa dukkansu a jami'ar ahmadu bello da ke Zariya a asibitin koyarwa ta ahmadu bello barkanku da zuwa matsalar nan ne ta shafe-shafen mayuka domin canza fata matsala ce wanda ta kaddabi matasanmu na najeriya wanda ba wai yanzu ya taso asali ba an yi shekaru ana gabatarwa tun ana dan yin kwaskwari ma hannu da fuska da kafafuwa ya zama na an fara yi na jika jiki yanzu an ce an sauka daga wannan matakin an hau sama sun fara shaye-shayen abubuwan da wai za a yi na gaba ɗaya ma mutum ya sarke kamar ya zama bature ko kuma allurai muna son mu ji daga bangaren likitocin tunanin dan adam da kuma kwakwalwa shin me hakan yake nunawa a game da lafiyar kwakwalen matasan najeriya da tunaninsu wurin fara da dr abdullahi aliyu abubuwan da ya shafe lafiyar kwakwalwa ana kallon su ne ta fanni biyu su ta nan fannin zan fara tattauna wannan matsala ta masu canjin launin fatar su wanda aka fi sani da bleaching da turanci abu na farko shine dai wannan matsala ce ta zamantakewa yanayi da kuma yadda mutane suke da kuma fifita shi farin fata wanda asali asali ya samu wani suna tunani cewa a ya samu asali ne tun daga eh, lokacin turawan mulkin mallaka ana ganin su farare ne suna saman kowa su kuwa bari ya kokari ya bina su sannan kuma daga baya fifita su masu wannan fannin da kuma nuna su a matsayin su ne suka fi cancanta su abubuwa fannin fina-finai fannin tallace-tallace har aiki wanda yake bukatan fuska kamar banki da hotel za ki ga to wannan bangare ɗaya ne sannan ɗayan bangaren kuma na ɗabi'un ɗan adam wannan bangare shine bangaren mu yadda mutum ya taso ya ga ana yi da kuma yadda aka bashi eh, horo da tarbiyya wannan za mu ce psychological aspect kenan sannan kuma abubuwan da suka fara tasowa yanzu da yawancinsu da kuma bincike da ake nunawa an alakanta shi da abubuwa da yawa a bangaren eh, rashin lafiyar kwakwalwa da abin da ya shafa walwala da zamantakewa da kuma nishadi abu na farko shine bincike da aka nuna shine yawancin wanda ake samu suna wannan a rayuwarsu zaki ga suna yara sun taso ne cikin matsi da takura matsi da takura ya danganta da horo wanda ba shi da ka'ida wanda bai samu gudi wanda ake kira child abuse in yaro ya taso wani bincike da aka yi a kamancin zarafin yara kamancin zarafin yara bincike da aka yi a argentina da kuma jamaica ya nuna cewa akwai matukar alaka sosai tsakanin yaran da aka ci zarafin su suna yara da kuma yin wannan abubuwa na canja launin fata da aka bincike wannan sai gano abu ɗaya ne ya haɗa su yaran da suka aka ci zarafinsu da sauransu ana ajiye su ba su da kiman kai da sauransu su abu ɗaya ne ya haɗa su a waje ɗaya shine rashin ganin kiman kai da shi wannan cin zarafin da aka musu yana yara suka taso da shi suka taso suka ba su ganin kiman kansu to shi ta nan ne tunani yake shiga musu ta ya za a yi su sama karbuwa ta ya za a yi su samu amsuwa an shine wannan abu na bilicin yake shigowa da abubuwan da suka kamance shi duk wanda kaga yana bleaching na kowa su abubuwa da ya shafa kwakwalwa da kuma ana ta'allaka su tare da kuma suna faruwa da shi a wannan lokacin da yake bleaching ko kuma bayan ya ci gaba da bilicin. din to likita ya mana bayani a game da bangaren ah, da ya shafi kwakwalwa ah, likitan yara akwai matsalolin da ake dubawa na cewa iyaye ma suna ma 'ya'yansu kanana kokarin canza launin fatan su tun suna ciki wayansu kuma bayan sun haife su ta yadda tun daga lokacin da yaro yake jariri kafin ma a haife shi zaka ga an haɗa wayansu sabulai da ake haɗawa a gargajiyance na cewa wannan wankan jariri ne duk da yake a likitanci na kan ji kun yi bayanin cewa ba a son ma a sa wa jariri mai ko sabulu mai karfi amma nan zaka ga an haɗa shi ne kala-kala an dake shi an kwaɓe shi an ajiye wannan kenan sannan kuma akwai a ta bangaren kuma likitance ko a ce zamanance akwai magungunan da ake cewa suna ba da shin daga sai ne kuma ya kake ganin wannan zai janyo illa ga shi jaririn haka ne yanzu sabida rashin gaskiya na wajen auratayya za ga mace saboda miji ya aure ta matsayin fara tana son in za ta haihu da ta haihu shi a fari fari da shi dan nan idan ya zo a matsayin baki baban ki da shi ma fari ne za a sa za a fara samun shakku to yanzu ya za a yi shine ya zan akwai maguna tabbas na shaye-shaye da ake yi da kuma na alurai da ake da ke kara ma wata uwar haske kuma wasu bincike suna cewa yana kara ma shi ma dan haske so kasancewan haka a lokacin za ta haifi ɗa a matsayin yana da haske amma wani kuma abin da shi ne yawanci yara yan su kanana suna da haske to tsoron kada su yi duhu shi ke sa ki ga tun yaro na jariri ita uwar ta samu magungunan da take shafawa wani lokaci na take shafawa na bilci din ta sawo ta fara shafa ma yaron saboda an zo an fara ganin yaran za a ci a ah, wannan dan baki ne a'a wannan dan fari ne ana zuwa a ci kai wannan kada kunna ci zai baki so ita kuma uwar tana ganin haka ta ga yaran ya zo da dan haske to tana ganin haka za ta ce to zai iya yin baki kuma ya baki a sai ta zai iya tonuwa to bari a fara shafa mishi eh, mai kuma shi jariri duk wani mai mai karfi ko mai kanshi kanshi ko abin da yawanci an fi son a shafa Mai yaro mai wani dan petrolin jardin da bi da wani abin a ciki saboda mai da yara jikinsu yana yana reacting kuma hmm. irin wa'inan kashe-kashe da mama baka sani ba sai ga yaro ya zo da kuraje kala-kala daga yaro na jikin fata yaro na zagewa da sauransu so shi yasa ba a san ma a shafa ma yaro duk wani mai ne wani kanshi-kanshi ko mai abin nan so amma da tun farko abin da na ce akwai rashin gaskiya cikin wannan shi yasa ya ga cewa ita uwar ma in ta haifi da akwai wannan sannan kuma akwai wani abu guda daya hmm. ita uwar ko da fara ce na gaske hmm. ta haifi da tana son ko ya eh, tana son ita yarinyar ma ta haske hmm. sai masu gaisuwa masu zuwa ban eh, barka su zuba cewa okay ai gashi ya baka ita uwar fara gashi yar baka ta biyu uban kowaye kowaye kowaye tun daga nan suke son sai a fara wannan shafe shafen kuma suna sa suna ba da illa sosai a fatan jariri saboda <clears throat> banda fata suna taba kwakwalwa kuma suna taba koda saboda yawanci wa'in nan masu ma yan ahan suna da abin wani abin eh, sinadari a ma mercury shi wani makirin jiki yakan ja shi shiga cikin jini ya je shafi koda to sai ga yaro dan karami ya zo shekara daya biyu ya zo da koda bai aiki a je yau dialysis gobe an fara magana canza koda yaro bai wuce shekara biyu ko uku hmm. so abin nan na da matukan illa ya kamata a ce mutane su fahimta kuma su guje mishi likita bangaren ku na kwakwalwa da kuma tunanin dan adam a cikin masu yin amfani da kayayyakin na bleaching akwai fararen fata ma me yake kake tunanin yake kawo irin wannan tunanin wanda shi din mutum yana da hasken fata amma duk da haka bai hakura ba shi ma da yana son fata sai ta ƙara haske haka ne wannan akwai wani irin matsalan da muke cewa body dysmorphic disorder rashin lafiya ne na kwakwalwa mutum ya ga cewa bai yadda da yadda Allah ya yi shi ba duk kyawun shi yana gani kyau din bai kai inda yake so ba ko inda take so ba. To wato matsala ce ta kwakwalwa. Matsala ce. Akwai magana. Kuma za ki ga wasu ma har sai sun je an yi musu sojiri su plastic sojiri a je a yi a gyara hanci a gyara benene kwana biyu ya sake komawa. saboda ba zai taba samun satisfaction yadda yake ba wato ba zai samu biyan bukata ba ko da ya yi din haka hmm, saboda ba haka aka lice shi ba yawwa so rashin lafiya ne na kwakwalwa ana ce mishi body dysmorphic disorder hmm. so irin wannan koya suke dukkan su za su ga ba su kai yadda suke so ba so dole sai sun nemi yadda za su yi su samu irin wannan kyau da suke bukata kuma ko sun yi din still ba za su samu wannan satisfaction ba su za da sun ci gaba da yi kaga mutum guda ya yi plastic surgery ya fi a kirga hmm. yau aje a jihar nan gobe aje a jihar nan kullum suna gaban madubi. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha badan budai yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba sama Allah ya ga ciwo amin. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ga tallafi. Madalla, jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Dr. Abdullahi ka ji abin da abokin aikin ka ya faɗa kama da shi wannan ciwon kwakwalwa to wai me yasa shi dan Najeriya musamman matasan Najeriya suke kauna da kuma soyayyar farin fata ne a naku binciken da kuka da abin da ya fara zama mm. abin abin dubawa da yake mm. da alaka da yadda muka dauke me kyau sannan me ake ce mai kyau tabbas tunani ne irin na bayi kana so kai kama da shi mai mulkin ka in fari ne kai ma kana so ka zama fari abin nan ba ya tsaya a najeriya ba ne duk da yake kashi saba'in da bakwai a tantancewan Eh, hukumar lafiya ta duniya mm. ana samun wannan a najeriya congo za ka ga kashi 29 sannan ana yakinin cewa cikin mata goma in ka samu takwas sun taba amfani da shi wannan abubuwan na canjin lolin fata su tunanin ya danganta da abubuwa da yawa ne yana iya yiwuwa cuta ne kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa yana iya cewa zamantakewa ne abubuwan da kowa yake gani shi ne ya dace a yi abubuwan da kowa yake so ya nuna don da bayanin da ne ɗazin na masu aiki waje da masu fina-finai da sauransu gan za a nuno jarumai kamar abin yayi ne yayi ne za a nuno jarumai za a nuno fara in za a yabi na za a ce je auren mata fara kyakkyawa da sauransu za a yi waka ma fara za a yi waka fara mace da su mm. za ki ga wannan yana shiga tunanin mutane an za su taso da tunanin nan kai ba za ka san sanda kawai za ka ga abin da kake so ba shine yake ma sannan abu na uku yana iya kasancewa damuwa ne irin na rayuwa wanda suke da irin damuwan nan kamar personality disorder su duk inda suke suna so a san suna nan su ta ya za a san kina nan shine ka zama kai fari ne kuma ke fara ne saboda ana alakanta fari da kyau da kuma ci gaba da kuma wayewa. To wannan kuma ce ta kwakwalwa ko? Ita ma illa ce ta kwakwalwa ta nan ma tana iya sannan wa'ansu kuma damuwa ne da ya musu yawa da rashin ganin kiman kai low self esteem wa'ansu kuma ba san me za su yi su amsu ba yana iya daukan abubuwa da su a mahangar bangaren ciwon kwakwalwa muna kallon abin ne ta fanni uku zamantakewa halitta sannan kuma ɗabi'antar da mutum da aka yi shine muke kira biopsychosocial to a duk wannan zaka iya samun ɗaya biyu uku wanda suna da alaka da wannan sannan abu mafi mahimmanci da ba zan so mu fita daga wannan zauren ba sai mun tattauna shine shin wanda yake wannan bleaching din me yake biyowa me yake samun shi ta fannin ciwon kwakwalwa da kuma bangarorin kwakwalwa na ɗaya akwai damuwa yayi ne don ya samu kyau zai yi mutane ba za su daina ganin shi da suke ganin shi ba to yana iya samo damuwa da cututtukan da suka samu damuwa wanda aka fi sani da anxiety da kuma depression wato ciwon damuwa yana iya wannan ciwon damuwa kuma bincike da aka yi da kiddiga da aka yi ya nuna kashi 65 cikin masu wannan bleaching din suna da wa'annan matsaloli na damuwa da kuma yawan tsorata. Hmm, saboda dai wanda ya san su a baki har abada a baki da sauransu kuma ba sa son duk abin da zai juyo ya kasance suna abin sannan kuma akwai wani abu shi wannan canjin fata da sauransu ni zan alakanta shi da kamar shaye-shaye ne saboda ni abu ne wanda kana zaman lafiyan ka za ka fara hmm. za ka fara saboda kana son amsuwa da sauransu amma za a zo lokacin da ba za ka iya bari ba ko ka so ka bari ba za ka iya bari ba sannan abin da kawai zai taimaka ma shi ne za ka dinga ci gaba da wannan shafe-shafen ne don ka samu ka zauna lafiya ba wai don a ga kana da kyau ba a lokacin abu ya kwace ma ya zamanto bayan da za ka yi abin da ake bukata na lafiyan kwakwalwa da kuma kasancewa lafiya ya kwace ma baka da walwala baka da nishadi baka da abin so da komai na rayuwanka yana farawa ne ya kare ga tunani yi da kuma samun shi wannan bleaching din da kuma karbuwa da kake bukata a matsayinka na a lokacin dr alfa a bangaren yara da mata duk da yake ka taɓo mana kaɗan daga ciki ka fada da mana menene in tsirin illoli ne za a fuskanta don ana yin shi wannan kokari ah, na canza launin fata ko a ce bleaching na'am shi illoli kamar ya yi bayani akan illoli bangare na kwakwalwa sannan kuma illoli bangaren fatan kankin kanta sannan kuma illoli na bangaren aikin da jiki ke yi na kwakwalwan eh, ya yi bayani tsorata tsoron shiga ma mutane don can kasan wancan ya san ka baki ne in ka je zai gina a fari kai kasan cewa akwai wato akwai tsoron ko da yaushe da kuma damuwa da cewa inda ma ake taruwa da ka san kai kowa san ka kai baki ne so a kowane abu ne to before you know sai ga cewa kamar da shi depression sai ga abin ya zo ya fara zama maka ma mutum ya koma banda tsoron da kuma rashin yin walan cikin mutane ya fara zama cewa yana kulle kanshi a hmm. waje abin a inda bai san ma mutane su ganshi saboda a lokacin da man ya fara abin ya fara kwacewa za ga cewa kalan shi ya fara komawa shi nan ga irin shi ne na sauransu mm. sannan kuma ba su iya tuɓe kaya a gaban mutane saboda mene sai da illa da yake da shi da fata duk wani fulci za ga tsage za ga tsaga a jikin fatan shi yawanci a jiki za haka za gan su mm. a ko ina inda rana ya bayyana ya fi konewa inda yawa haka inda yake abin da rana zai baki zafi to shi yasa ga ko shi ana neman a dinga shafa a fuska to kuma idan aka zo aka shafa ya wuce za ga kuma wajen ya fara ya zo ya yi ja za ga wajen ya ja kaman jini zai zubo su irin wani irin sannan kuma ita kuma alikinci ita wannan fatar ta rage karfi elasticity ta bashi mm. in ko ciwo mutum ya ji za cewa bai warkewa in ma surgery akai aka yanka za uh, mm. ga cewa mutum a zo ta fama ya ki warkewa saboda saboda an riga an rage ma ita fatan inganci so sai ga to yana wani illan akan fatan yake kenan sannan kuma nan da nan za ga mutum na jin ciwo na kuma uh, babban illan shine kansa na fata to wato cutar daji yana cutar daji ta fata duk yana daga cikin abun da shi wannan bincin din ke kawowa sannan kuma magana na fannin aiki na jiki kamar yadda muka bayani daga farko koda kamar wannan makiyo da muka ce yana zuwa muna ce musu heavy metal suna zuwa su je su zauna a cikin kodar su hana kodar aiki sai ya ga cewa dan shekara eh, yan muka yaro karami idan maman ta fara idan kuma ita uwar ce ko kuma uban ne ke yi za ga cewa ya zo ododin ba su aiki sai an ga yin eh, dialysis na wankin jini ko kuma a ce sai an je an yi canjin koda abu ne da ke da tsada daidai ku ne ke yi a najeriya sai ma an fita waje wani lokaci so kin ga sannan kuma yana ila yana shafan ita aikin ita kwakwalwan ita na shafan aikin kura da kuma jijiyoyin da kura ke saki sai ga cewa mutum na zo ne ke yana samun ciwo yana jin ciwo kawai bai da wani dalili a magani cikin shi jikin shi na ciwo na magani na ciwo na magani na ciwo so duk wannan na da cikin illan wannan abun na bleaching ƙara hasken fata sannan kahin yanke zance ina son wani magana akwai wani kalma da mutanen mu ke amfani da shi black beauty hmm. wato baki kyakkyawa ganin mace a ce wancan black beauty ce yin hmm. wannan kalman yana da cikin abubuwan da za ga kaman ana yi ne saboda a kan ba mace amma yana da wani illa a kan wanda suke kusa da isu da suke bakake ne da ba a ce musu wannan saboda menene shi fari me yasa ba a cewa beauty abin da yake nufi tun wani fari kyakkyawa ne hmm. <laughs> kin gani amma black people which means abin da ke nufi shine ku ne cikin bakake masu kyau shi yasa ya ka gana ce wannan black beauty sai an ware ke yawa sai an ware sai da bakake ba da kyau hmm. amma ya ga wanda kyakkyawa ta ce black beauty to hmm. wannan kalma yana da illa ga mata sosai wato kamar dai an dai manage ne baka ce dai amma kyakkyawa amma kyakkyawa ce so wannan kalma na da illa ga mata sosai so hmm. idan ni wancan an ce black beauty wanda amma to ina ba white beauty which means white ko white ita ba dai fara ce kawai kyakkyawa ce yabban mata yana yin ci so ni ma to tuna idan na tsaya nan ban da kyau to ban shiga bangaren da kowa na da kyau. da wani to wai shi shi wannan religion din bai da wani dan abin da za a ce shi ne amfaninsa eh, ga me yi? Eh za ka duba amfanin da illan shi kaman shaye-shaye ne. In mutum ya je sha kayan maye yawa dan hayin da zai samu shi ne eh, amfanin. amma wanda zai biyo baya ba so ko bleaching din mutum na yi ne saboda ya samu karbuwa ga mutane a ce ai wannan na da kyau wancan tana da kyau da sauransu kawai shi da benefit din amma in ka duba illolin da ke biyowa ta baya sun fi wannan benefit din bayan ka yi bleaching din ko ta yi bleaching din za ka ga cewa ko nan gaba ita da kanta ba za ta gamsu cewa tana da kyau din ba kuma nan gaban abu ya fara kwace mata yadda muka yi bayani a can baya za ga cewa ta dawo ma ba ta kai inda take da ba kamun ta fara wannan abu. To wato fatan sai ya lalace ba zai matsaya a inda ta take a bakar ta kawai ba. Haka akwai kalmomin da muke cewa ah, bari mu fada da turanci ne ma iya fassara da hausa akan ce ah, when they can stop they don't want to stop when they want to stop they cannot stop. wato kamar lokacin da ya kamata a ce sun tsaya din to kuma ba za su bari ba lokacin kuma suke so su bari kuma ba zai yiwu a bari din ba to shine daidai da masu canza lanan fatan su a lokacin abu ya kwace musu gaba daya mm, lokacin da aka fara ana jin daɗin abin ana samun yabon da ake nema da a wurin mutane din sai su ji eh, kawai a ci gaba a ci gaba da kuma lokacin suka tsaya din da ya fi musu sai dai lokacin da jiki ya gama lalacewa fata ta zama koda an bari ma bai da amfani sai zama koda sun bari ma kuma bai da amfani san da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan budan yabo kurin waka dai don su ce rayu ai sake wasu na ga allah rabi sama Allah kiyaye ciwo amin. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana lokacin damu muke ta kwana na sari har da dan maholki likita likita ne za a ya tallabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kafin mu karkara shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu binta ibrahim da bako da ta gayyato mana wayo allah da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabata mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani barka da zuwa. Barka dai. To yau me muke da shi ne? Eh to yau muna da wato wani abincin namu da muke ce mishi waken sharu. ita wake ne dai da ake yin cinta ake ganta ni ban zama ko ana samun ta irin ko ina ba mm. wani wake da ake ganta manya manya hakan nan ke ban ta da sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane ba baki da fari ba wani kala ne to ne ruwan kasa ne ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan ne to amma dai mutanen nasara can ake eh, samun sosai eh, to ake sarrafa shi wannan wake eh, ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki ajiye ta a gefe nan cire hancin kenan A'a ba ki cire hanci ba a cire hanci sai ki dafa ta to kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa wa'ansu haka mm. to saboda haka kuma idan kina sauri haka za ki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci ruwan ba ki so ya bata miki ciki haka ki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da bayan ya dafu waken naki sai ki tace bayan kin tace sai ki tsani ki wanke ta da ruwan sanyi kadan ba wai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki ajiye ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu riɗi dama a kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin ta yawa to sai a rege ta bayan a rege riɗin mm. a shanya ta ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko mm. abin ɗin kantu to ita za ki samu bayan kin samu sai ki dakke bayan ki rege ki dakke ta ki shanya in dake kuma ya zama laushi ne a wannan irin da da tin to na gane kamar a surfa ta yau eh, sai a kara wankewa a wanke a tace a baje a baje ta mm. ta sha rana kaɗan ko kuma in ba ki so ta sha rana za ki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan sha rana ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a ranar ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta fi ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ta ita ma dai ta dan soyi dai sama sama da hakan nan ba ya ce baki ba ta yi daidai ci dai hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai manjan kwara kenan sai ka tanadi shi ka ajiye shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta zakai bayan ka daka ta yi laushi ta ma ta fara tsatsafo da mai ita ta ridin ne eh, bayan ta fara tsatsafo da mai sai kuma ki ɗauko manjan ki shi ma sai ki saka wato sai dan daga manja a cikin shiri din nan na daga kai eh, ya kuli eh, sai baje baje shi shi ma eh dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe shi duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa ba ta tasai ba a tare ba albasa eh gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan ƙanshin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata za ki iya dan sakawa dai hakan nan masu son yaji ya jiki saka idan saka wannan abu ko da barkono ne haka yawa ko da barkono busasshe haka eh, ko yaji mm. yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wani sai ka hada wannan abubuwan waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shi an gaba an gaba an gaba wannan irin dan makulashe ke nan da ake da rana haka dan makulashe ne ko da dan masu dan kwadayi haka ko masu dan san shi wani abu mai dan dadi mm, wanda ba abinci da aka saba ci ba yawa shine kuma gaskiya za a samu gina jiki ba sosai gaskiya ga ga wake ga manja sosai kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin kin gani babu ko kuma ba wannan <laughs> manoma ne na gasken gaske gaskiya ba laifi to da fatan mai saurari zai gada shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen nasarawa umma hani mun gode ni ma ina godiya a kakkata hulla a sha tuwo shirin su BOA ba sa daina ba. Yau kiran kuma ta sa Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. sa a yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari